الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين طاهر السلام عليكم ورحمة الله أدرك سندي جباتا من سيسركن آية التريجة أشرين تقول بحكا وإذا جاءكم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا تغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون يكم لا متاشي فرقم آية تريد أشرين دبير فإن الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه لألك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرزق على ومن يريد الله أن يهديه وأنت أبنجي تعالى يسوس بشي يشرح صدره يشرح صدره للإسلام أبنجي هنا يلوى تكرجنسا دومين مسلم سيساموري سيدا duk wanda ubangiji ya tusire da shi haka al'amari yake sai kirjin ya zanto mai yalwa ya zanto mai saurin fahimtar abin da ake faɗa masa na sako na qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ilayhi da zaran an kira shi zuwa ga shi musulunci din bi an yi kurrafa fi ko bi an yi kurrafa fi qalbihi nuran ta yadda Allah zai jefa wani haske a cikin zuciyarsa fa yanfasibu lahu sai kirjin sai fadada saboda wannan haske wa yaqbalu kuma ya karbi wannan sako na addinin musulunci kamar wanda fi hadisi kamar da zuciyar hadisi ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a lokacin da ya karanta wannan aya sai sahabbai suke cewa menene abin da ake nufi da wannan sai yake cewa wani haske ne da ubangiji ke jefawa a zuciyar bawa sakamakon haka sai zuciyar ta fadado sai kasance ta haskaku yayin da duk aka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ji babu wahala gwargwadon yadda kake ganin nauyin umarni na Allah gwargwadon yadda wannan hasken ne karanci a zuciyarka gwargwadon yadda hasken yi yawa gwargwadon yadda dukkan wani ubanni ba ka ganin nauyin sa shi yasa ko sallah da hakuri da Allah madaukaki ce wa ta'inu bi sabri wa sala sai ne wa innaha lakabiratun illa ala sajidin sallah din nan da kuke ji da gani abu ne mai nauyi illa alal ne kai ba su kuci ba ka ganin nauyin shi yasa a lokaci ta annabi ce arishna biha ya bilal samar mana hutu ya bilal yi sallah anan muke samun hutu masu ganin nauyin ta kuwa ku zo mu yi mu huta in mun zama sauke nauyi da ajiya kula da kace alhamdulillah mun sauke nauyi ma'ana ku iya ke ya ya zama. ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana samun hutu ne a cikin sallah arihna biha ya bilal wa innaha lakabiratun illa al khashi'in shi yasa ko lokacin da aka canja alƙiblar musulmai daga kallon baitul maqdis zuwa ga kallon ka'aba wannan canjin da aka samu matar wani imani ba ta yadda ba suka ba ta ba tabbata addini ya yau ake ka kalli nan gaba ake ka kalli ta a kyale ma wuri guda mata ta Allah ce wa in kana la kabiratan illa ala allazina hadalla abu ne mai nauyi fa yau kana kallon nan ake dawo ka kalli nan abu ne mai nauyi sai ga waɗanda Allah ya shirya sai su da cewa yau dama can aida da umarnin Allah aka kalli kan nan ma kuma da umarnin Allah ne duka kowanne babu wani wahala annabi ce haske ne Allah ke jefa cikin zuciyar bawa sai sahabbai suka tambaye shi hal li zalika min amaratin akwai wata alama da za mu gane wannan hasken an jefa a cikin zuciya ta yaya za mu gane kan nabi ce akwai alama al inabatu ila daril qulub والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت للموت قبل الموت annabi ce wannan sune alamomi guda uku farko al-inabatu ila darul qulub aga kullun kana tunanin lahira tunanin lahira ba a zuci kaɗai ba amma ganin ka da ayyukanka saboda tunanin lahira da zuci sai ya gadar ma da jin tsoro jin tsoro sai ya sa maganar kada aiki ka duk kana yin irin wanda ta dace da tsiya ne a gobe kiyama al inabatu ila dar al at-tajafi an dar al ghurur a ga kullun kana gudun duniya ma'ana duniya kana amfani da ita gwargwadon bukatun ka na larura amma ta tsoka ne maka ido ta makantar da kai a ko alama ba ta sa ta cikin yadda za ka makantar da kai abin da yake na bukatan ka na bil adam wanda dole sai da shi zaka rayu abinci abin sutura matsuguni wannan kana bukatan sa babu wani dan adam da aka yafe mu wannan kowa yana bukatuwa zuwa ga wannan yana bukatuwa zuwa ga abinci abin sha sutura matar da za ta dauke masa kewa sauran al'amura wanda sun karu akan dolan rayuwa wannan ko bai ja masa kai ba in ya zo fa biha wa ni'mat bai zo ba da maka tafi a cikin ajanda ba wal istidadu lil mauti qabla al-maut annabi ce sai tattalin mutuwa tun kafin mutuwar ta ana tattalin ta ne tun kafin ta to wannan sune alamar Allah ya jefa haske a cikin zuciyar bawa yayin da ya ga wannan ya ga cewa kullum yana sananin mutuwa ya ga cewa kullum yana da nisantar duniya ya ga cewa kullum yana tunanin yana tanadi na mutuwa din tun kafin ta zo to wannan alamar Allah ya jefa haske kenan cikin zuciyar bawa kullum yana da gidaje guda biyu wannan nan ba shi da tabbas dole zai bar shi na can gurin ne mai tabbas yadda ya haɓaka wajen gina nan haka yake haɓaka kuma wajen gina na can ko sama da haka tun da ya riga ya san da zarin ya mutu wannan gidan da nan ya zama na magada yanzu ne zai je shiga wancan gidan wanda yake kara 60 ko hamsin yana ginawa idan ya gina da ne bulo da bulo zai je same shi bulo da bulo idan ya gina da laka zai je same shi da laka in ya gina da toka tubulin toka ya haka zai je samu la dar lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha فإن بناها بخير خاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة منها tarku ma fiha ai dan adam kuka yake idan duniya ta kubuce masa bayan ko ya san jin daɗi shine ko duniyar ka bar abin da ke ba yanda za a yi baka da wani gida wanda za ka zauna a cikinsa sai wanda ka gina kafin ka mutu in ka gina shi ka samu gini na alkhairi in ka gina da sharri to mutum ya na sharri Allah ya tsare wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda duk Allah ya so shiryar da shi sai ya yalwace kirjin sa da musulunci abinda duk aka faɗa na Allah ya ce annabi ya ce sai ga kirjin sa a shirye da da karba kirji anan ana nufin zuciya ana yalwace zuciyarsa wajen karbar sako na addinin musulunci umarni da hani yana kokarin kwatantawa ya yi imani da abin ya san daga Allah yake subhanahu wa ta'ala kuma ya san lalle abin a cike ke da adalci babu zalunci a ciki wa man yarda an yudillahu wadanda wanda kuma ubangiji ya so halakar da shi ya ga alsadrahu dayyika sai ubangiji ya sa kirjin sa ya zanto mai matsatsi da tajdidi dayyikan kenan wa qira'a bi takhfifi a wata qira'a din kuma dayyikan an gane ko an da baya iya karban sakonnin musulunci harajan bi fatihi ra'i a wata qira'a kenan مصدر بمعنى صفة سي زنتو مصدر أمام أنا سبعة صفة واتو كما خارج أنن واتو أين صفة نيا صدر ubangiji sai ya sanya zuciyarsa ko kirjin sai zanto kan mai mazafi harajin ko mai mazafi sama da na da bai da haraj din ma'anar su daya ko wannan na nufin mazafi sai dai mazafin da ke cikin haraj ya ga mazafi sama da mazafin da ke cikin kalmar bai a larabci sai sa Umar dan kasab ya tambaye wani balaraban koyi yace menene haraj a larabci yace ka sa ya tambaya inda zaka samu antinsa ka san haraj yace a ban sani ba yace to haraj shine a samu bishiya wanda take da ganye lublub dukkan dabbobi suna son ta suna son su kiwace ta amma waɗansu bishiyoyi kuma sun kewaye ta ita tana tsakiyar ta yadda duk yadda kai ka je gare ta ba za ka iya zuwa ba dan waɗannan bishiyoyi sun maka shinge tsakanin ta da ita sai Umar ɗan Khattab ce to na fahimci aya wato haka zuciyar mu'mini take da haka zuciyar munafiki take da kunci duk yadda alheri ya so ya shiga ba wurin shiga saboda kunci shine wa bayyana da ayyuka lahu yadda aka sadara ko ayyukan haraja ai kace maka Allah yake annabi yake take yadda ka san wato ana waka baka fahimta san baka ji da kai kawai da wani aiki kan daban ba kai ba ai ta karanta maka ayi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gizo baka yi to wannan alama ta tabewa kenan Allah ya tsare ya da rasul da gurbin haraja sai ubangiji sai ya kirgin sai zanto mai matsatsi kuma ya zanto mai kunci wusifa bihi gasan an kaffanta shi da wato ainihin haraj saboda zurfafawa wajen kunci wa a bi riha a wata hari harijan sai zanto sifa ne ka annama a fis sama kai ka ce yana yunkurin hawa sama ne an ya takallafu su'uda kamar mutum ne da ya tsorawa kansa nauyin zuwa sama wala yastati'u al-hali ko ba zai iya ba wa bi qira'atin yas'adu وفيهما إدغام التاء في الأصل في kira'an sa'adu da yasa'adu dukkan su an shigar da ne a cikin sa'adu dan asalin ya sa'adu ya ta sa'adu asalin ya sa'adu ya ta sa'adu ta ake idgamu ta ittifaq gane ko wa fi ukhra bi sukunika a wata kira'an ka annama yas'adu fi samai duka ne ma'ana tana komawa daya kai ka ce yana yunkurin hawa sama ne to yunkurin hawa sama kuma akwai wahala sai ya sa kirjin mutum ya zanto yana nauyi yana kunci malin da la'adam al-hawa'i war saboda rihin iska fi sama'i a sama yubayi ko sadar hudan haka sai kirjin mutum ya zanto da kunci fala yasfi usuda ba zai iya hawa saman ba in kullu martafa ila sama domin yayin da zai kara ƙara hawa tsani ɗaya ko taki ɗaya ko mita ɗaya zuwa sama kullama khaffal hawa sai ya kasance iska kuma ya zanto ya yayi karanci war rihu daruri haya iska wanda yake larura ne wajen rayuwar dan adam wan nafas iskan da yake larura wajen numfashin dan adam saboda kana yin sama oxygen ɗin kuma yana ƙara raguwa kana ƙarin kuma yana ƙara raguwa sai zan to kirjin ka yana ƙara kunci shi yasa ko da ba bature da yin sama kuma dole sai da aka tanadi ne iskan da zaka shaka aka dole da shi za a hau sama wanda idan aka samu tangarda ya kare kuma shi ke da al'amuran sun lalace a sama tunda iskan da zaka shaka a sama ba irin wanda ya dace da rayuwar dan adam bane ba wanda zaka shaka a ƙasa shine ya dace da rayuwar kai dan adam da haka duk inda dan adam ya sama hankali baya kwantawa sai an dawo ina sai an dawo kasa saboda ba a yi sama ba dan wanzo dan adam a kan gurin shi an yi shi dan ya zauna a kasa dan haka ne kasance an gina shi ma asalin sa zanto da kasa wala kad da yin insana min sulalatin min da Allah da nutfatan fi qararin kana kana khalaqa an-nutfata 'alaqatan zuwa karshe ya kasance sanadarin halittar dan adam na farko kasa to dan haka ba yadda za a yi rayu dole sai cikin kasa min ha khalaqnakum mu fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ko da kai gurin ka sauka ka tashi zama hankalin ka bai kwanta ba sai ka dawo kasa dan iskan da zaka saka a nan kasa sai kuma babu kana ƙara yin sama hana kana karuwa ka annama ya sa yasa'adu fi sama fa yasuru bi su'ubati tasaudi a sakamakon karantin iskan shaka a sama sai ya rinka jin wahalar yin sama din hatta yan'ajima al-hawa'u bil kulliya yana ƙara sama har yanzu ya rasa iskan gaba daya tun yana rabawa dan kadan har ya kare fa yatazayaku an-nafas da haka sai numfashi ya zanto yayin mazafi fa in ma an yalja ila al-ard ya ma dai dawo kasa dan ya samu iskar da zai shaka na oxygen aw ya mun ko kuma yin ci gaba da yan sama ba tare da ya tana sa ba cikin wani bututu to kuma dole sai dai mutu ثم أقبى sannan ubangiji ta'ala ya biyo bayan wannan magana yace kazalika kamar haka ne ubangiji ta'ala ya ja'al Allah kamar haka ne ya ja'al Allah rijsa ubangiji ta'ala ke sanya azaba anan da jin la yu'minun akan waɗanda ba su imani ba wato azabar shine kuncin zuciya tun daga gidan duniya wanda ubangiji bai san da shi ba duk da kai ba zai wanda ubangiji ta ala bai mallaki abin da dinsa ba amma man lam yadillahu ta falan tawlika lahum min allahi amma wanda ubangiji ta ala ya so fitina sababu inda za a kamar kalmar wani abu na shari'a an gane ku dan haka kaga walid ibn al-mughira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta qur'ani yana cikin masu fasaha kwarai da gaske yana bambance tsakanin magana mai kyau da mara kyau ko da maganganu na mutane ne yau da gobe aka kira shi aka ce zo ka saurari abin da Abdullahi ke cewa annabi yayin yin qur'ani sai suka ce to sai ka hukunci wannan maganar bokanci ce ce wallahi ba maganar bokanci ba sihiri ne yake ba sihiri bane waka ce yace haba ai ba ba mawaƙi ne fasahar wannan ba a duniya tun da ake wannan ba maganar waka ba ce to me ka ce ce to ban sani ba <laughs> ce wannan maganar ta fi karfin maganar dan adam sai suka zo suka zagaye suka ce to wannan ai ka riga ka gama tallaga alqur'ani ka saka masa kararrawa yanzu in baka kushe shi ba kai ka zama shaida babbar hujja da za ta mutane su imani ya kamata ka san me za ka lanka yawa qur'ani dan a huta amma yanzu shaidar da ka ba qur'ani yanzu ai kai tallarsa kai tallan musulunci ke dole ne ya gummace ne da abin da zai faɗa shi ya san ƙarya amma tun da babu abin nan zalan ya kun illal asullu su markaban in dai ba abin takawa dole sai an taka maki to za a yi ya san duk abin da zai faɗa ƙarya ne to amma dole ƙarya ya faɗa yi tunani ya kai ya komo fa kutila kai fa kaddar ma kutila kai fa kaddar ma nazar ma abasa wa basa kaga ya daure fuska dan ya san abin da zai fita kamar kana fadar kana shan madaci dole haka zai faɗa wannan abin ne dole kawai dan dai kar a yi imani da Qur'ani amma ba dan ya yadda abin da ya faɗa gaskiya ba ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا كبر يؤثر إن هذا إلا كون riga kore ma Qur'ani da wannan shi ne an riga an sa fiq a cikin zuciyar Allah bai so shi ne sababa a yi tafi sako kai masa bayani ta'ala yake gaskiya sun san qur'ani gaske ne amma suka yi jayayya shi ne Allah ke kazalika yaji Allahu rizqa kamar haka ne ubangiji ta ala ke sanya azaba alal ladina la yu'minuna ga waɗanda ba su imani ba waɗansu malaman suka fassara ar-rijs suka ce shine shedan wato kamar haka ne Allah ke daura shedan akan wanda ba su imani ba su soyi imani shedan ne kansar da su shine ar-rijs ثم أشار إلى الإسلام sannan ubangiji sannan ubangiji zai ishara ila anna al-islam zuwa ga cewa lalle shi addinin musulunci هو الطريق المستقيم هي أن يمكنك الموسلة إلى الخير وأنت في كسادة متنزوة الخير وأن غيره طريق معوج وتكون لله أبن دب مسلم طريق معوج هيا تيوتك فانترر يا أن الهدى تعبر فقال في الله وهذا دعاء ربك مستقيما قد فصلنا الآيات وهذا لله وانا ابن دا كيف يا الذي انت عليه يا محمد ابن دا كيف كانت يا كي وانا الذي من جرما صلاة ربك كفر مِنْ ينا ابن جدن كمسا كيما حالا كسا كي وانا لكي كان لا عوج فيه وانا بابك كركتا شكي wa nasabahu ala hali wato an yi masa nasaba aka ce mustaqiman dan hal ne ke da sanan lillahi da bi kenan al-mu'ayyida lil jumla wanda yana karfafa jumlar da ta gabata hadha sirat rabbika mustaqiman ma'anan halin kasance wata tafarki madaidaici wal amru ha ma'anar ishara sahibul hal din kenan shine ma'anar ishara qad fassalna al ce ubangiji ce hakika mun bayyana ayoyi filla filla take take li qaumin yadhakkarun da mutanen da suke yin tintintini fihi idgamu ta'if al-asli fi zali kamar an fitar da take nan a asalin kalma cikin zali wato yatazakkaruna ne aka ce yadhakkaruna ay yattaizuna waɗanda suke ɗaukan wa'azi wa qussu bizikri an ke bance su da an bato annahum al-muntafi'un dan su suke amfana da abin da Qur'ani yake سنة لهم دار السلام عند ربهم وهو بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم lahum su waɗanda mutane masu ɗaukar wa'azi lalle ya tabbata gare su darar salamu shine gidan aminci wato aljanna kenan ita ce sakamakon su inda rabbihum wurin ubangiji su wa huwa waliyuhum kuma ubangiji shine majibancin lamarin su ai mutawalli isalil khair ilaihim wanda ke ribantar sadar da alkhairi zuwa gare shi wa nasiruhum kuma shine mai taimakon su domin alwali dama yana nufin yana daukar ma'anar mataimaki yana daukar ma'anar makusanci kuma yana daukar ma'anar mai kauna an fahimta ko idan an ce Allahu waliyul mu'minina ubangiji ya zama waliyul mumanai ma'ana mataimakin mu'minai mai ba su kariya mai kuma kaunar mumanai mai kusanta su da rahama ta sa idan kuma an ce wani waliyin Allah wato ana nufin mai kaunar Allah mai kuma neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar abin da Allah ya wajabta masa ba ta hanyar abin da ya kago da kansa ba tun da ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi yace babu abin da bawa zai kasanta zai aikata mafi kaunatuwa a wuri na min masarrafu alaihi saboda abu sama da abin da na wajabta masa kana son ka nemi kusantar Allah sai ka ne wajibi tukuna karka da lafiya wajibi sai dai bayan kai wajibi ne wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa ba zai kasance ba ba zai kasance ba yana neman kusanci da nafil kuma har sai na kaunace ki inji Allah kaga aikata farillai da aikata na bulbuli wannan shi ke sa ka zanto abin kauna auren Allah kuma ka zanto ubangiji ya kusantar da kadar Farin farillai ba kari ba rigi salloli guda biyar ayi watan ramadana ne da menene da sauransu na bulbuli ka yi shi yadda annabi yake kada ka kara kar ka rage akwai na bulbulin da annabi ya tsaye da ya adadin rakawoyi kar ka kara akwai wanda ya bar su kofa a buɗe sai sai sai ba adadi kagar ka a can alfajiri da ka abinci kar ka kara su zama uku ko hudu sai zanto kai gida a baka da nada an fahimta ko tahiyatul masjid idan ta zo a biyu ba sai ka tsara wani abu kai ba an fahimta ko amma na fulfuli na ranar juma'a idan ka shiga masallaci kafin liman ne shiga wannan iya cikin ganin damar ka kai biyu ne kai hudu ne kai shida ne kai goma ne kai ɗari ne gurgudan abin da ta sallata gurgudan ladan da za a ba ba iyakance maka adadi ba duk abin da annabi bai iyakance adadi ba take kyale ta kofar sabo ne abin da iyakance adadi to kuma karka kara to wannan ko na fulfuli ne haka ake bukata kai ba a yadda mutum ya kirkiro abubuwa da kansa ba to wannan shi ne waliyin Allah na gaske ya bayar da farillai daidai wale daida sannan kuma yana bin na fulfuli kamar yadda annabi ya koyar to ke ne da an ce wani waliyin Allah ana nufin mai neman kusanci zuwa ga Allah mai kaunar Allah idan kuma an ce Allah waliyyu ne ana nufin shi Allah mataimakin mu'minai mai jibintar lamarin su kenan da haka yake wa huwa waliyuhum shi Allah shine majibintan majibincin lamarin mu'minai shine mai taimakon mu'minai bima kanu amalun saboda abin da suka amfani suna aikatawa ai bi sababi a'malihim salihah saboda irin ayyukan su na gari sai ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استحسنتم da su ranar da Allah zai tashe su ya tara ya hashiruhum wato da yakinin bil yaqi sai zanto al fa'il huwa Allah wato fa'ilin fi'ilin ya hashiruhum sai zanto Allah ta'ala ka tana ranar da Allah zai tara wa qur'a bin nuni a wata qira'a wa yawma nahshiruhum da nun ma'ana sai zanto ranar da zamu tara su jami'an gaba daya wa yuqalu lahum sai a ce da su ya ma'asharal jinni ya ko taran aljanu qad istaktartum min al-insi hakika kun yawaita halakar da bil adam ay istaktartum min igwa'il ins istaktartum min idlalil ins lalle ku taron aljanu ba kun halakar da dama daga cikin adam haka za a ce da aljanu gobe kiyama bi igwa'ikum ta hanyar ko ta hanyar da su wa min suka wa aljanu da'a cikin mutane sai ka ji sun ce rabbana ya ubangiji ga faidar al'amari istamta na bi ba'd sashin mu ya ci gajiyar sashi sashin mu ya amfana da sashi in tafa al'insu da bi tadhin na mu lahum shahawat so yan adam sun amfana da aljanu ta yadda aljanu suka rika kawata musu dangin ababen sha'awa wal jinnu bi ta'ati al-insi lahum su kuma aljanu sun fa'idantu da dan adam ta yadda suka rika wa dan adam umarni yana bi ina ma nan kinsan ta babuna da babu ina na san baka dake cewa aljinnu amarat wal insu ata'at wato su aljanu sun rinka bada doka su kuma dan adam sun rinka yin biyayya shi aljan ya amfana da dan adam ta hanyar yadda dan adam ke da biyayya sa to yake jin girman kai fa za da mu haka sai karawa aljan ji da kai kenan shi kuma dan adam ya amfana da aljan ta irin al'amuran da aljan yake faɗa masa na labarai na waɗansu ababai koyayyu waɗanda shi ɗan adam ba zai iya rikuwa ba aljan ya zo faɗa masa ko na abin da aljan zai sato masa da kuɗi ya je fuskar wani ya kawo maka daloli ya kawo maka nairori ya je garken wani ya koro masu ya koro shanu ya kawo maka ya je akwai wani ya dauko kaji da zafi ya kawo duk malaman duba sun amfana da aljanu ɗan tsibbu bokaye sun amfana da aljanu ta wannan hanya ke samta abaduna ibadu tashin mu ya amfana da take wa balagana ajalana allazi ajjalta lana haka muka kasance muna raye akai dan adam ne ba da shaida da kansa har yanzu a lokacin da muka sadu zuwa ga ajalin mu daga iyakance mana wa huwa yawmul qiyamah shine ranar tashin kiyama wa hadha tajassurun minhu malaki kan san hannun kenan da adama yana ba da shaida da kansa akan karin kansa kana sai ubangiji ya faɗa lahum da su mutane da aljanu ala insanil malaika akan harshen malaiku Allah zai ce da su annaru maswaqum khalidina fiha wuta ita ce makomarku khalidina fiha kuna masu dawwama a cikin ta illa ma sha Allah sai kawai gurgurdan abin da Allah ya so dangane da cewa dan adam ya amfana da aljan aljan ya amfana dan adam akwai maganganu ma cewa da ibnu taymiya yi dangane da fassarar wannan aya da haka ne so in karanto mana kadan daga ciki yake cewa wa minisun ta'il insu wal jinni istikhdamuhum fil ikhbar bil umur al ghaiba yana daga cikin amfanuwar da dan adam ke yi da aljan shine sai da dan adam ke yin amfani da aljan din wajen ya kawo masa labari da al'amuran da suka faku gari kamar yadda kuhan kamar yadda aljan zai zo ya bada labari ga malaman boka bokaye fa innal insa man lahu gharbun fi hadha daga cikin mutane akwai wanda yake da manufa irin wannan yana so a je rinka bashi labarin wadansu ababai da suka fako a gare min riyasati na shugabancin wani wal mali ko za a samu dukiya wuri kaza ko gari zanka da wani haka fa in kana qawmu kufara idan su bokaye ko masu duba cikin bil adama in sun kasance kafirai ne kama kanatar arab kama yadda laraba suke lokacin jahiliya lam tubali bi an yuqalu annahu kahin kama kana al-arab kuhana ba ma sa jin haushi ko musu bokaye an fahimta ku idan kafirai ne waɗanda ke zuwa wajen ba sa jin haushi dan kace musu boka ba ya jin haushi dan kace masa mai mai dan da ba shi kafiri ne musulmi shi ke kamar ne bokanci yace kamar yadda dama laraba suke a lokacin jahiliya an samu da yawa wanda aljanu ke zuwa su ba su labarin wani abu wanda kuma ana kiran su da suna kuhan kuma ba sa kyamar saka wa kadima annabi sallallahu alaihi wa sallam madinata annabi ya zo madina wa fiha kuhan a cikin madina akwai shahararrun bokaye wa kana almunafiquna yatlubuna yatlubuna tahakuma ila alkuhan da yawa daga cikin munafikan madina in wani abu ya faru na ja'i da tsakaninsu da musulmai ko tsakaninsu da annabi su sun fi so a je wajen waɗannan bokaye suna ganin su ne manyan masana wanda zai bada labari idan rakumin ya bata wanda zai bada labari inda sa'a take asala ganin wannan shine babban matsayin da ya kamata a ji a yanke hukunci a kotun sa kar a saurari wahayi malai ce wa in kana qawmu musulmina idan ko su mutanen da aljanu ke mu'amala da su sun zanto suna da awan musulunci lam yuzhir annahu kafir to ba za su bayyana su cewa bokaye bane ba bale da an zalika min babil karama sai a sanya wannan abin karama a kaba sunan karama sai ana zaune wani ya kawo gurata? daga maka ana zaune ku wani ya kawo bagaron maka wani ya kawo ruwan zangar shikenan wani ya dauko kaza wani an kiran sa aure kaza an yi an ga ya ji ya ce ki wani su aljanu suke dabara sai su fito abin da sunan karama dan sai da rigal adama inda ne yake jini sunki idan yake boka ne musulmi ba sai zalaki ba amma idan an ce karama ce fa sai kowa ya ما ليس وهو من جسر القرآن فإنه لا يخدم الإنسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الإنسي yace duka dai wannan din duk an samu sunan karama shi ma jinsi ne na bokanci sunan bai sai shi daga bokanci ba an gane ko yace domin shi aljan baya yin biyayya ga dan adam cikin abin da yake so ya kawo masa illa lima yusamti bihi min al-insi sai in ya san zai amfana da wannan dan adam din bi an yuti an insi sai da dan adam din zai masa biyayya fi ba da ma yuri da cikin abin da yake so amma shirkin akwai aljan din da zai sharɗantawa dan adam ya rinka yin sirka kullum duk abin da kake so zai kawo maka in kana son galolin zai kawo in kana son nayi zai kawo in mulki kake so duk dai za ka samu bukata ka tabiya zai tsaya tsayin daka amma shi abin da yake so yi kirka da Allah wa in ma fi fahisha ko kuma kai alfata wa in ma fi akli harama in ma kai ta kullum haramun zaka ci a rayuwarka wa in ma fi kafin bigar hakin ko kai duka kake son kai kai duka yanka masa jariri ya ta jinin kai duka yanka masa da adam ya ta jinin kai duka kace masa makaho ya ta jinin akwai aljanu waɗanda wannan shine na duka abin su kawai wanda shi jinin makaho ke so kai kuma ne ke kayan kai amma bukatar ta za ta fiya wala Allah ta fuskar zabe ko ta ko kowace irin rayuwa ta duniya fa shayatin lahum gharadun fi ma nahaa Allahu anhu min al-kufr wal fusuq wal isyan shaytanu suna da abin da suke so su cimma cikin duka abin da Allah ya hana imma abin nan kafirci ne ko fasikanci ko sabo ولهم لذة في الشر والفتن يحبون ذلك su ɗanɗano suke ji in an saba ma Allah ɗanɗano suke ji su jefa ɗan adam cikin fitina suna ƙaunar haka su aljanna wa in lam yakun fihi manfa'atun lahum duk da cewa kila su ba za su amfana da komai ba ta hanyar ci da kyau wani lokacin amma su saba ma Allah su shine jin dadin su ko yi kisan kai ko kai alfasha an fahimta ko to waɗannan maganganu na ibnu taymiya suna da yawa ya tafi da su har zuwa da cewa yace yana daga cikin ikin ta ikin su mai jinni yadda dan adam ke amfana da aljanna istidamuhum fi ma yatlubuhu al-ins min shirkin wa qatl wa fawahish za su yi amfani da dan adam cikin abin da dan adam yake so ne shirka ko kisan kai ko alfata ma'ana kana da abokin adawa aljan yake duk bukatar ka zai biya maka zai kawo maka kuɗi zai kawo kaza amma kai da kai alfata iri kaza an fahimta ko wani kuma bokan zai ce ya yarda da aljan duk abin da aljan yake so zai masa ko ya masa sujada ko ya masa kaza amma abin da yake so aljan ya kashe wani aljan ya je ya jikin wani aljan ya je cinna wuta a dukiyar wani aljan zai rusa shafin kasuwancin wani aljan in zai je wuri kaza kawai abin da yake so aljan ya mutu masa bukatar shi kuma ya dauki nauyin zai amfani aljan da duk abin da yake so wannan zai yake to ba kuma su da ɗaya da sata da yamma ba wani abu shi wani zai aljan yake ba kuma kawai abin da yake so kullum ka yadda ya zo ya zo ya zo ya wadi nuwaɗi akwai aljan da zai ke haka akwai yin ne ba komai kawai abin da yake so cikin salloli guda biyar zabi ne ka bar ni ita ka je ka fita ya san cewa din kalmar ce kafarta fa idza tagasa bihi ba'du atba'i yake fatarfin ita masana jinni fi suratul insi wani lokacin in aljan din yaso kiyama sai ya bayyana cikin sifar dan adam fa idza tagasa bihi ba'du atba'ihi in wani cikin masu neman taimakon ta ya nemi agajin sa yake ya mazga ya ilo ya damda ya ilo atahu sai kawai ya zo masa a sifar dan adam fa zanna annahu shaykhu nafsuhu sai ya sai ya kawai kamar sai wani ne yazo wa taratan yakunu tabi'u qad nada shaykhahu wa ta'a hada fa bihi wani lokacin ba sunan aljan zaka kira ba sunan shehi zaka kira sunan wani wali zaka kira kace ya sayyidi fulan ya shugabana wane fa yanqulu al-jinni dhalika al-kalam ila shaykhi بمثل صوت الإنس حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنس بعينه ثم إن الشيخ يقول نعم ويصير إشارة يدفع بها ذلك المكروه فتوب هذا الجيش ما يجوز idan kace ya ce wani ce a kofar wannan shehin da ke kira a tufar shi su dan adam in kin ya zaba da launi ya zo da launi in ya saba da tarfa na ne ya zo da tarfa mai ne in ya zaba da abaya ya zo da abaya in ya zaba da babban ga da launi ya zo da babban sai zo da tufar wannan gani dan kawai halaka da dan adam shi yasa asalin ubangiji ya halicci bayi gaba ɗaya kamar yadda ya faɗa cikin hadisul kursi unafa'a gaba ɗaya kowa akan tafarkin gaskiya yace fa atatku mutayatin fa jalatum an dini sai ke dano suka zo suka ce dan adam da kan tafarkin nan na shari'a da Allah ya rike bil a akai zuwa ga me zuwa ga kafirci zuwa ga shirka zuwa ga bid'a zuwa ga intikabul fawahish har ya kai sun halatta wa dan adam dangin abin da Allah ya haramta masa sun haramta masa dangin abin da Allah ya halatta masa da zaran dan adam ya ba aljanna cikin wannan shikenan kuma halaka ba ka da makamin da zaka kubuta daga wannan tarko na shaytanu sai riko da hasken wahayi qala Allah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam riko da hasken wahayi shi kadai ne zai fitar da kai daga sharrin sa haka ibnu taymiya yayi ta dogon bayani irin yadda aljanna ke yin salo salo na halakar da bil'adama. duk wannan karkashin fassara istamta abaduna bi ba'din wa balagana ajalan alladhi ajjalta lana sannan su aljannu yadda muke maza da mata su ma haka ne maza da mata akwai aljannar da za ta ga ɗan adam tana son shi akwai aljanna namiji zai da kuma ƴar adam mace kuma yana son ta wani lokacin za ka ga namiji ya kamu da farfadiya ko mace cikin bil adam ta kamu da farfadiya to ita farfadiyan nan nau'i uku ce dalilai nau'i uku ce ko dai ya zanto wani ne ya ga wata mace ta bil adam yana son ta ko ba halin auratayya tsakanin shi da ita to sai ya amfani da farfadiya sai da in ta fita daga cikin hankalin ta yazo ya zura da yake tashi tukun nan faruwa ko wata aljana ga dan adam tana son shi kuma ba halin auratayya sai ta zo ta buge shi sakamakon farfadiya ya fadi ta zo ta zauna dai a ta lungume shi ta fadi ne ta biya bukatar ta wannan hanya akwai lokacin da aljan namiji ne fasikin aljan ko kafirinsa zai ga wani bil adama namiji ya yi sha'awarsa ya zo ya buge shi ya faɗi wannan farfadiya ya zo ya luwaɗi da shi ya tashi to wannan nau'in farfadiya na farko kenan nau'i na biyu na cikin farfadiya shine irin wanda zai kama mutum a sakamakon aljan din kawai na sun cutar da kai ba ya amfana da kai ba me ba kai masa ba daidai ba ko ka kaka shi ko ka watsa masa ruwan zafi ko ka masa fitsari irin masu fitsari a bola kuma ba sa isti'aza masu shiga ban ɗaki ko ruwan ba sa isti'aza Allahumma inni miya bika min al-khubuthi wal khaba'ithi in zaka shiga ban ɗaki kai ka nemi tsayi daga sharrin aljanu mazaje da sharrin aljanu mata da kai wannan sai aka daga daga sharrin ko a bola za ka yi fitsari a juji kafin ka tsuguna sai ka yi ka riga ka nemi kariya daga gare su don ba haka ba sai mata fitsari baka sani ba to shikenan kullum ka da uku sai ya samu ka farfadiya ya yi ta cutar da kai kenan wajen wajen kayan masa fitsari a ka wata rana ya yi ta cutar da kai wata rana ka kwana masa ruwan zafi wannan nau'i ne bikin na farfadiya wanda irin wannan farfadiya tana da tsanani a jikin mai ita sama da ajin farko sai aji na uku na farfadiya wanda yake aljanna irin wawayen aljanu ne kawai suke sa bil adama ya rinka yin ta su kuma irin yadda ka san yara na wasa da mahaukaci haka suke da bil adama kawai sun ganka suna so su more sai su firgitar da kai ka fita a guje kai ta ihu dan ne ka su baka wahala su kuma suna ta dariya suna ta kyakkyata ba su kawai bukatar su kai shi kai za a su kamar ga dawaki nan sun yi kanka ka fita a guje ka faɗi kana ta zubar da yawo da majina da menene da bawali da menene har sai sun gama dariya su kuma su ji mutum kuma su mutum ya dawo cikin hankalinsa to kan wannan shi ma nau'i na farfadiya to banda wannan kuma sai hauka miraran da ke sa mutum sakamakon aljannin ya musu ba da ko wani ya turo maka cikin mai mu'amala da shi yanzu shiga cikin ke sa maka hauka shine ne istamta a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalan ajal karma ya yi mu bayar da haske dan mun taɓa faɗa lokacin da muke karatu tauhidi cewa dangane da bada labarin gaibu da aljanu ke yi ina abin ya samu asali ai mun karanta hadisi cikin bukari ko idan ubangiji ta alaye wahayi na yin zartar da wani abu a duniya ruwan sama ko mutuwar wani ko ci gaban wani ko haihuwar wani ko arzikin wani wani abu yakan bai wa mala'iku labari mala'iku idan suka nemi labari sai su tattaunawa a tsakanin su juna har sai su sauko sararin samaniyar duniyar mu ba tare da sun sauko kasa ba cikin girgiji ko a wani sasanni na sama suna yawo suna fadin cewa ubangiji ya ba da labarin ba za a yi kaza gobe wani zai mutu gobe wani zai ci gaban kasa wani kuma gobe za a cire shi daga minista wani kuma gobe za a bada sanarwa ya fitar da shugaban karamar hukuma suna tattaunawa wannan a tsakanin su wannan tattaunawa da suke yi sai aljinu ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya mai ruwaya ce yadda kaga haka ɗin nan ya haka siffanta mana tafin hannunsa fa ha dan yatsan wannan yana ƙasa wannan gaji masa na yake haka aljanu ɗaya ke hawa ɗaya ke hawa ɗaya haka dai sama ɗin nan idan mala'iku na tattauna su sato wannan magana to wajen sato maganar nan wani lokaci sukan ci nasara su sato ta wani lokaci kafin su sato ta sai a jefe su da aman wuta na irin tauraron nan mai aman wuta wanda muke ganin da dare ya wuta to ya kai hari ne yake da aljanu su fado su mutu wani lokaci su mu magana ba tare da wannan tauraron ya same su ba to idan aljanu ji wannan maganar guda ɗaya idan ya sauko ƙasa sai nemi wanda yake mu'amala da shi ko ba da mutsuku ko goka ko mai rufa'i ko mai da'awar karama sai zo ba shi wannan labarin na gaibi guda ɗaya amma kafin ya faɗa masa abin guda ɗaya sai ya takuɗa shi da ƙarya ɗari shi ke sa wani lokaci wata rana kaga abin an dace da gaskiya guda daya ɗaya ne daga cikin abin da ake dacewa da shi sai an yi kariya ɗari kafin a dace da gaskiya guda to kuma ba wanda suke kulla alaka da shi a kan su rinka bashi wannan labarin sai sun tabbatar ya kafirce mu ubangijinsa dan yake ta masa kariya da rudani shi yasa nassin qur'ani ta hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanzalu ala kulli afakin asir kuna sa an baku labari kan wa aljanu ke sauka aljanu suna sauka su ba da labari kan dukkan wani afak a asir bai yawan saban Allah yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadibuna galibi zaka ji suna wahayi ko suna fadawa wanda suke mu'amala da su irin abin da suka sato wajen mala'iku amma mafi yawan abin da suke faɗa ne ƙarya ne yulkuna sam'a wa aktsaruhum kadibuna shi yasa ko kana yin ruqya ta shari'a ba wai dan alwin ya bayyana cikin mara lafiya ya ba da labari abin da ya faɗa ka yadda ba dan Allah ya ce da abin da suke faɗa galibi ƙarya ne kar yanzu sai ai na shiga jikinsa yin shekara ashirin mun goma sha biyar ne kuma abin da ya sa muka shiga jikinsa an binne wani wuri aure kaza shi ta sai mata kaza ko kanin babansa ne mata kaza duk wannan ke tanu suna faɗin wannan dan su ƙara haddasa gaba tsakanin bil adama ka abin da ake so ka karanta masa qur'ani da yanzu zai maka labari a ayatu ta kawai ba wani bayani wai ce ka tambaye bayani me aka yi a ina ka kulle sai ka dinga maka ƙarya ka je ka hada mutane ga ba ka sani da sunan rukuya to da wannan shi da abin da zamu iya faɗa kaɗan wanda ya shafi wannan aya da kuma wanda yake da alaka da aljanu abin da dai ayar take nuna mana a ranar tashin kiyama dukkan waɗanda suka kulla mu'amala su da aljanu suna amfana juna za su yi israfi da haka gobe kiyama su ce istamta abaduna ba'dun wa balagana ajalin da zai azalta lana karshe kuma Allah ya annaru maswaqum qalidin fiha sai ke illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so to menene abin cewa sai abin da Allah ya so shine malaki min al-awqatin lati yukhrajuna min makanin ila makanin fiha haka wadansu malamai suka ce illa ma sha Allah nan ba wai za su kida goma ne cikin wuta ba a'a wadansu lokuta ne kai da za a fitar da su daga jinsi wannan na azaba kafin a shigar da su wannan jinsi na azaba wannan shine istisna'in da aka yi illa ma sha Allah ay yakhrujuna min makanin ila makanin fi hali shirbil hamimi dan saboda shan ruwa na ruwa wa kila innahu kharijuha aka ce a waje ne za a fito da a sake mai su kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ke summa inna marji'ahum ila al-jahil in ma an fito da su za a sake da su wa an ibn abbas abbas yace wannan illa ma sha Allah dan annahu fi man alima Allah annahu yu'minuna wannan Allah ya isa sa'i ne dangane da waɗanda ya san za su yi imani kafin su mutu ne ke illa masha Allah ma'ana sai waɗanda fa suka imani kafin su mutu an gane ko amma sai zanto ma din nan da ke cikin wannan aya da ma'ana man illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so cewa za su yi imani kafin su to wannan maganganu guda biyu kenan da balibai ke yi don saboda fuskantar da wannan istisna'i waɗansu malaman suka ce a'a illa ma sha Allahu ma'anar ka sai gurgudan lokacin da Allah ya so na kafin su shiga shine daidai lokacin wanzuwa a barzakh barzakh kuma shine bayan mutuwa kafin kiyama ta zo yanzu duk wanda ya mutu kowa yana barzakh ba wanda ya je lahira duk ba a je lahira ba kowa yana barzakh kar ka ce wani ya kun a lahira ko yanka kana lahira ba wanda ya je lahira har yanzu lahira za a je gaba ɗaya lokaci guda yanzu duk wanda ya mutu yana barzakh Allah ya ce wa min ra'ihim barzakhun ila yawmi ba'ath to wannan shine suka ce wato annaru maswaqu khalidina fiha wuta ita ce makomar ku kuna masu tawaba cikin illa ma sha Allah sai kawai abin da Allah ya so na tsawon lokacin da za ku yi takun ku shiga shine a lokacin zaman barzahu bayan mutuwa kafin a tafi kiyama waɗanda suka ce a'a sai dan tsawon lokacin da za ku yi bayan an tashi kiyama kafin a kammala hisabi da awon ayyuka da hawan sura in eh, kaga ai duk lokacin ne kiyama wanda ba su riga sun shiga ba to wannan shine illa ma sha Allah inna rabbaka aliman hakim lalle ubangiji ta'ala hakiman wato mai hikima ne fi sun yi cikin abubuwan da yayi aliman ko mai ilimi ne bi khalqihi dangane da abin da halittun suke sai وكذلك نولي بعض الظالمين ba. wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ubangiji sai kamar haka ne muke jibinta wani sashi na azzalimai ba'dan akan wani sashi din bima kanu yafsikun saboda irin abin da suke aikatawa na safa ma'ana kama matana usakal insu wal jinni kamar yadda wato muka jiyar da masu sako cikin bil adama da aljan dadi ba'dahum li ba'din sashin su ya amfana da sashi mu walli to kamar haka ne muke dora waɗansu azzalimai kuma akan waɗansu azzalimai ma'ana kamar yadda muka dauki azzalimai cikin aljanu muka dora su akan azzalimai na bani adam to kamar haka ne kuma dukkan waɗanda suke zalunci kuma sai mu dora azzalimi akan su idan mutane gaba ɗaya suka taru ba sa adalci a su da juna suna zalantar juna ta dukkan haƙoƙi ko ta fuskar kasuwanci ko ta haƙoƙin makwabtaka ko ta haƙƙin miji da mata ko ɗa da uwansa sai mu tsora musu azzalamai a kansu cikin masu mulki su ringa garzasa musu wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimina zambi bima kanu yaksubun in ka gama mulki yana zalunci to lalle a cikin mataimakansa akwai azzalumai ne inda dukkan sun zanto masu adalci ai ba zai iya ba ya zai waye zai taimaka masa ba inda za a ce maka masa ai zalunci to dai an mutane su zama a zalunci to sai zama to kawai wannan ya fi wannan karfi ne shi ma ya zalunci wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd ma kanu yaktumuna ay min al-wilayati wa al-imara ay nu'ammir wa nusallitu haka muke shugabantarwa haka muke dora sashi az-zalimin akan sashi saboda abinda suke aikata التي يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وراودتهم على الدنيا وشهدوا على أنفسهم ya ma'ashar aljinni wal insi ya ku taron mutane da aljanu alam yatikum rusulun minkum shin manzanni ba su zo ba daga cikin ku ai min majmu'ikum wato daga cikin taron ku ai ba'dukum sadiqu bil insi aw rusulul jinni يعني انذرهم انذرهم الذين يعني نذرهم الذين يسمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم wato ubangiji yake ya so mutane da aljanu nan ya atikum rasulun ku shin manzanni ba su zo ba cikin ku to shin a cikin aljanu ma akwai akwai akwai manzanni ba manzanni ko sai cikin ne sai cikin bil adama amma Allah ya hada su cikin taro da mutum da aljanu sai alam ya atikum rusulun ku shin manzanni ba su zo ba cikin ku shine malamin suka ce abinda ake nufi shin manzanni ba su zo ba cikin sashin ku sai zan to waye manzanni ke zuwa cikin mutane a cikin aljanu ba a cikin aljanu babu babu manzanni sai dai akwai akwai almunzirun ko annuzur masu gargadi masu wa'azi amma babu ne manzanni manzanni sun suna cikin dan adama dan Allah ce wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq وما أرسلنا قبلك illa رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allahu yusafi min al rusulan wa min an-nas wato dukkan manzanni ana daukar su ne cikin wato ainihin bil adama amma su aljanu sashin suna zama masu wa'azi da sashi kamar yadda Allah ya karkato wata tawaga cikin aljanu suka zo suka saurari Qur'ani wajen annabi suka je suka zama masu wa'azi wajen sarafuna ilayka nafaran min al-jinni yasma'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu falamma qudiya ila qaumihim munzirina kaga ba musalina bane munzirina su masu gargadi da haka da Allah ce alam ya'tikum rusulun minkum in a cikin ku ba a samu manzanni ba ana nufin taron ku gaba ɗayan ku ko mutum da aljin ba manzanni sai mu ce akwai Allah aka samu manzanni din cikin mu mai adam amma ba cikin su wannan manzanni da suka zo ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyina wa yunziru lakum liqa'a yawmikum haza suna gargadin ku gamuwa da wannan yinin naku ne yau na kiyama shin haka bata faru ba qalu sai duka gaba ɗaya mutum da aljan su ce shahidina ana fusina lalle mun bayar da shaida akan karan kanmu an kadi balagana an kadi balagana lalle wato manzannin sun iso gare mu wa wasala ilaina ma zikira lalle abin da duk aka ambata ya zo gare mu min irsalir rusuli wa inzarihim iyana cewa an turo da manzanni kuma sun dangade mu قال تعالى في التي وغرتهم الحياة الدنيا أما أبن دي فادسون مثل الجنوس دنيا تكتب سيسي فلم يؤمنوا في إيماني بعد وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين da haka su da kansu suke sai da akan karan kansu cewa su wato ainihin kafare ne ba wanda zai shiga wata sai ya ba da sai da akan karan kansa don Allah mai mulki ne mulki kuma na adalci wanda ba zalunci alam ya dukun da zai bana wa kunna ma na muke mun kai ne muka ce Allah da komai ba muka ce in antum illa fi dalalin kabir su da kansu za su ai da mun kasance masu hankali da mun kasance masu saurare da basira ma kun da kan sahabi sai da mun kasance cikin mutaba wani nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nadhir shin ba mu rayar da ko ba rayuwa mai tsawo wanda mai daukan wa'azi na iya daukan wa'azi cikin ta to lalle ya ubangiji ka rayar da mu rayuwa mai tsawo ka kansu kowa zai tabbatar da haka duk tambayar da Allah zai ce kowa ya tabbatar shine wa garratu man hayatu dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin duniya ce ta roƙe su suka kimin manzanni karshe a kiyama za su ba da shaida akan karan kansu cewa lalle su sun bijire ma Allah ba dan ba a tsoro da manzanni ba sai dan bijirewa irin ta su fa in qila shahidu bil kufri huna ala anfusihim wa ankaruhu fi qawlihi ta'ala في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قيل وذلك يظنون Anna. أيظنون أولا أن الكفار ينفع أن الإنكار ينفعهم yake لك تو أنا أقول إن الله كي وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين su da kansu za su ba da shi cewa su kafirai ne to me yawa wani zai zo ya ce maka to ai ga wata aya kan tana nuna ba za ka yadda ba sun malam ta kun fitratuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin ba za a gabatar musu tambaya ba sai sun tumbe tumbe su yi rantsuwa su ce wallahi Allah ba mu shirka to wannan aya ba ta sun karo da wannan waccan ta ce shahidu ala anfusihim lalle za su bada shaida cewa su kafirai ne waccan ta ce za su yi rantsuwa zuwa ce su san su shirka ba wallahi rabbina ma kunna mushriki malai ce idan an ce maka yaya za ka yi da wannan ayar da waccan ayar me za ka ce shi ne ce ga yadda za ka ce din wazalika yazunnuna awwalan annal inkara yanfa'u farko da za su tsammani in sun yi inkari sun yi musu to hakan zai amfane su da haka sai su ce kaga bi musu idan an ce mun shirka mu ce mu yi ba idan an ce mu yi bid'a mu ce sam sunna muke wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi ya Allah san ba mu shirka ba tsammanin su a farkon al'amari inkari zai amfane su kudurin aljanna ta ma'al mu'minin dan su je su shiga aljanna tare da mamane fa yunkiruna bi wahiyin sai su zo su yi inkari da baki fa hina idan yuktamu alaiha suna gama magana sai a hana harshe yin magana ba harshe ya ce mu mu shirka ba daga nan sai a kame harshe ya daina yin magana wa tashhadu alaihim jawarihum bi shirki wal ma'an sai duk gaba ɗaya gaban su su ba da shaida bi shirki dangane da shirka da suka yi wal kufr da kafircin da suka yi shine al-yawma nahkumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun sai a hana harshe magana sai gabbai da hannaye da kafafu su ba da bayani yau mata tadu alaihim arsalatuhum wa yadihim arjuluhum bima kanu yamalun yau mai zin mun Allahu dinahum al-haq wa ya'lamuna anna Allahu huwa al-haqqul mubin da haka sai gabbai su ba da shaida wato kenan kaga ayoyin ba sa cin karo da juna Eh za ki rantsuwa su ce ba su shirka ba amma a wannan a wani lokaci ne daga cikin lokutan ranar kiyama eh za su ba da shaida a karan kansu cewa su masu kafirci ne wannan daga baya bayan an hana rikin magana sai gabbai su ba da wannan shaida kowace aya tana da matsayin ta ba ta cin karo da su ثم أقب على ما تقدم من أخبار يوم القيامة فقال أنا بنجي يبيو باين أبن دي شافل أبارين قيامة سيتيني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى من zalika abincin da zai faru na tambayoyi da Allah zai musu kuma su ba da saida akan karan kansu ko kuma abin da zai faru ai irsalin rusul da tuwo da manzanni wa mustamala alaihi min al-hikami da abin da hakan ya kunta na hikimomi Allah ya kun rabbuka mulkal qura dan saboda ubangiji bai kasance mai halakar da alƙarya ba bi zulmin kawai dan saboda zalunci wa ahluha ghafilun alhali mutanen da ke cikin wannan alkaryu sun zanto ga fadallu lam yursal ilayhim rasulun yubayyinu lahum ba tare da an turo musu da manzo wanda zai musu bayani ba wannan aya tana daukar ma'ana guda biyu ma'ana ubangiji bai kasance mai halakar da alkarya ba bi zulmin da zalunci ma'ana Allah baya yin zalunci ya halakar da alkarya ba tare da tayi laifi ba lalle duk alkarya da kaga an halakar to sun yi ne sun yi laifi amma ba dan Allah ya zalunce su bane ba amma rabbuka da zallamin lil abid ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ba yanda za a yi Allah ya halakar da a da sulhin kawai ya zalunce su ba tare da su yi laifi wa ahlu hazafilun alhali ahalin wannan alƙarya ga falallo ne ba su yi laifi ba su sani ba kawai a za kama su da azaba Allah haka kaga wannan na nuna kamala na adalci ubangiji ma'ana ta biyu da malamai ke bata zalika Allah ya kun Allah baya halakar da alƙarya da zaran sun shirka ba tare da ya turo manzo ya nuna musu munin shirka ba zulmin sai zanto ma'ana a zulma ne shine a shirka in zulma in shirka la zulmun azim in shirka la zulmun azim alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin an gane ko Allah baya halakar da alƙarya kawai dan sun yi shirka sai a turo da azaba baya yin haka wa alu agafilun alhalin mutanen wannan alƙarya suna gafalallu ba tare da an turo da manzo ya fadakar da su a ka'ida sai an turo da manzo in manzo ya zo suka ciji to sai azaba ta biyo baya wato kaga kowace ma'ana cikin ma'anonin guda biyu ma'ana ce jawar take mai kyau sai kuma Allah ce walkullin darajatun minna ilmu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun walikullin darajatun mimma ana da kowane daya min na cikin masu aiki mutane ko aljanu darajatu suna da darajoji na sakamako mimma amilu saboda irin abin da suka aikata min khairi wa na alkhairi ko sharri idan mutum ya aikata sharri to ya samu sakamako na sharri idan mutum ya aikata alkhairi ya samu sakamako kuma na alkhairi ma'ana kowanne ɗaya cikin masu aiwatar da aiki mai kyau ko mara kyau mutane ko aljanu maza ko mata suna da darajatu darajoji na sakamako in darajoji na aiki ne dama ana ce musu daraja in aiki na gari ne ko in kuma na musiba ne sai a ce musu daraka to amma na an kawo daraja din yake kika guda biyu ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وبنجدك bai zanto ba ga falalle dangane da abin da mutane ke aikatawa ma'ana abinda da duk suke ya sani kuma yana lura da su kuma yana sawa ana rubucewa billahi da ya amma ya amalun wa qur'a bitta'i a wata qira'a ma rabbuka bighafil amma Allah bai ba dangane da abin da kuke aikatawa الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويأت بذكر من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني أبيد أن تسين مودتي أن خلق من قبل هلتنسى وعبادتهم مودتي قبل عبادته معناه أبيد تعالى باي بكاتا قومي وجن هلتنسى don Allah shine ar-razzaq bil quwwati yi shine yut'imu wala la yut'amu shi ke suwa shi ba a ce da shi da haka alganiyu ne mawadaci ne ba abin da yake bukata wajen bayi wa ibadatu haka ibadar da bayi suke yi kar su dauka Allah na amfanuwa da ibada su su ne za su amfani da sakamakon ibada ba wai sai da suka yi ibada bane sannan ya tantance ya zama Allah sai da in sun fata kuma an kwace tantanta dama kan kafin ya halitta su shi Allah ne kuma shi khaliqu ne raziqu an fahimta ko da haka yayin da ya halitta su halittar bata kara masa wani abu ba da zai fasa kuma hakan baya rage masa Ga ba don annabi kina wa rabbukal ganiyyu ubangijinka lallai shine mawadaci dur rahama ko ma abucin rahama biyan da su mutane wa la yusaddidu alaihim da haka baya tsananta wa mutane la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha la la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya tsorawa wa ne abin da za ta iya ويتبع بهم كو يتبع بهم الطريق السهل المستقيم كلهم الله na bin mutane yana yana yana tura su akan tafarki ne sauki kuma da dace saboda rahamarsa gare mu in ne sai ayyuhu bikum ya mutane ubangiji ya ga dama fa sai ya tafiyar da ku ya ayyuhan nas ya ku mutane bil ihlal ta hanyar halakarwa la yanqusu fi isalukum mulku shay'a kasancewar ya halakar da ku wannan ba zai rage komai cikin mulkin sa ba in babu kowa wannan bai rage komai cikin mulkin Allah ta'ala ba shine ma'ana in yasha yuzukum in ya ga dama sai tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da waɗansu a bayan ku waɗanda ba ku ba min rage cikin halittu kama an sha'akum kamar yadda ku ya halitte ku min zurriyyati qawmin akharin daga zurriyar waɗansu mutane daban ai waɗansu ne da sai iyayenmu su ma waɗansu ne iyayensu su ma waɗansu ne iyayensu na farkon ba sa nan na biyun ba sa nan na uku ba sa nan sai mu yanzu wata rana kuma ba ma dai sai ƴaƴan mu suka biyo baya wata rana kuma ba sa nan sai ƴaƴan su wato wannan shi ne cikar kudurin ubangiji kenan ba wanda ya da gari shi in lokacin ya dole mutum ya tafi in yasha yuzhiku ayyuhan nas wa yati bi akharin wa kana Allahu ala zalika qadira يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز wa تتولوا يستبدل yastabdil غيركم ثم لا يكونوا yakunu amsalakum duk wannan na nuna masa wadatar shi ga barin mu dan shi misali cewa jamiyu ne kuma siffar gina sifa ce wadda take lazima gare shi sifa ce ta zatin sa sifa ce wadda ba ta rabuwa da shi matukar akwai ubangiji to akwai wadatar ta da shi ba a taɓa yin ta ba ubangiji mujarradun an gina shi ne ibn taymiya ke cewa wal faqru li wasfu zati lazimun abada kamal gina abadan wasfun lahu zati yace kaga talauci siffa ce tawa ta dindindin ne dan adam tamfar yadda wadata siffa ce tashi ta dindindin shi Allah assalam duk inda dan adam yake matalauci ne duk kudin kudinsa duk mulkin su duk sarautarsa a yanzu yana zaune na bukatar dukkan da zai sha nawa ya ya saya idan Allah ya kame shi fa kasar da yake kai ta wata wani wata yake haskaka musu dare wani taurari yake haskaka musu dare wani ruwa yake ka wata rana yake haskaka masa wa yake ka gaba ɗaya cikin talauci ne duk dan adam siffar talauci siffa ce lazima lahu fakir da haka Allah ce ya ayyuha nas antumul fuqara'u ila Allah sai ce wallahu huwal ghaniyyu al-ghani ya ce wallahu al-ghaniyyu bukata ta biya amma me yake an kara huwa wallahu huwal ghaniyyu dan a tabbatar masa kake da kyau ta ilimi da alhamid kuma abin yabo kama an ta kun min zurriyyati qaumin akharin da sai Allah ya sayar da ku kamar yadda ya halice ku daga zuriyar wadansu lam yakunu ala mithli sifatikum wanda ba a kan ku suke ba bal kanu ta'ina su da sun kasance masu ba'a to hum ahlu sakinatu nuzul sune ba abuta jirgin annabi nuhu wa zurriyyatu wa zurriyyatu min ba'dihim bayan min al-quruni to karmi karmi ila zamanikum zuwa zamanikum ai in yasha ay yasta'silukum in Allah ya ga dama sai tuje ku a neme ku a rasa a bankasa wa wa khalqan jadida ya kafa sabon halitta a madadinku wa dalika sahlun alayhi wannan ko ne mai sauki ga Allah wa ahlaka qauman mislakum ubangiji ya halaka da masu laifi kwatan kwatan kuda wa ta'salahum ya tuje su wa bi sannan ya canja su ya kawo ku ko min durriyati qaumin lam yakunu mujrimina cikin zuriyar waɗanda ba ba masu zalunci irin waɗannan ba walakin huwa zur rahmati bikum sai dai shi ne gare ku fa abqakum rahmatan lakum sai ku bai tuje ku ba irin yadda ya da adawa da samudawa kawai dan yana jin tausayin ku dan rahama gare ku dan a baku lokaci na kutuba abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam ah, a inna ama da Allah yanzu a rubuta aya kamar yadda na sha faɗa ina mun yata a rinka kufa daga cikin alqur'ani dan kar a rubuta ba daidai ba nan ka ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati bayan ayar wa nahshuruhum yawmal qiyamati ama قال رب لما هيسرتني أعمى kuntu basira بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم tusa ubangiji ce wa man a'rada an zikri wanda ya kawar da kai ga barin wanda baya tunani wanda baya ambato na fa inna lahu ma'isatan banka lalle yana da rayuwa wanda take mai kunci wa nahsuruhu yawmal qiyamati ama kuma za mu tafi su gobe kiyama yana makawa. to wajen zikirin Allah din nan me ake nufi da zikiru anan shine da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce Qur'ani wanda ya kawar da kai ga Al-Qur'ani ta yadda baya karanta shi baya kokarin fahimtar ma'anarsa ballantana ya sa shi cikin ayyukansa na yau da gobe ya ji umarninsa ya hannu daga hannunsa kaga an arba an zikirin lahi kenan an gane ku duk wanda ya kawar da kai da alqur'ani dan shine azzikr din da Allah ta inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wa yadda anzala Allahu ilaykum dhikra الذكر القرآن كنا ومن يأت عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له كريم سكت wanda ya kawar da kai ga alqur'ani wanda ya kawar da kai alqur'ani kenan وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ففي ايمان جيب ولا ذات karanta to duk wanda ya kawar da kai ga barin qur'ani mai girma fa inna yana da rayuwa mai kunci a gidan duniya ko da ka ganshi cikin jin daɗi to zaka samu yana cikin kunci irin wanda kai baka sani ba wato ku fahimta cewa rayuwar duniya kaɗai idan mutum ya same ta matukar babu imani ba ta raba shi da wannan kuncin da damuwa da yake shi yasa kafirai musamman turawa da suka samu dukkan abin da yake na jin daɗin rayuwar duniya na morewa gine-gine da kere-kere da ci gaba ta fuskar masana'antu kayan sadarwa abinci abin sha tufafi sutura kaga iya kamata a samu kwanciyar hankali to amma sai suka samu kwanciyar hankali har yanzu sai rika jin yana jin damuwa a cikin zuciya ya rasa menene to zuciyarsa ce ya farta da yunwa ya kosar da jiki amma da zuciya kuma tana cikin mayan wacce da babu imani a sakamakon haka wani sai goma ce dare tafi daji ya zo na da barai da karnuka wani sai ya aure ya zauna da fice sai kanwa wani da fice kare a gida duk kuna jin labarin su ko a mujalla ko a cikin kafofin watsa labarai akwai waɗanda kwanaki a rashi suka ce ya kamata a sa su a kai su gandun daji irin gidan zo nan kuma a ajiye su tare da babban biri su ɗan rayu da su su ji yaya suke rayuwa duk wannan talaucin jinki ne alhawa'ur ruhi zuciya ba komai a cikinta sai sa duk daɗin da za a gina rayuwa ta ji ƙoshi wani sai ga bare ta fi tsirara ko zai samu hutu ne shi sa sun suka halatta kan su yanci ƴancin nan fa abin da ya sa don zuciya tana cikin damuwa ana son bai za ta yi ta take ta yi kaza ba ta take ba ta yi kaza ba ta take ba ta ce to kar a sa mata da bai a kyale ta yi komai ma inda za ta take to kuma ta yi komai ko ba za ta take fa inna lahu ma'ishatan banka shi sa wani daga cikin salabi ke cewa wallahi muna cikin wani arziki law alima bainal muluk la jaladuna alaiha bisi muna cikin wata sa'ada da sarakuna sun sani da sai sun dauki kan sakali sun yayi emu dan su kwace sai suka ce ita ce sa'adatul iman sa'ada ta imani ta ji zuciya ko mummuni kai barci ka sake ta kai mummuni kafiri sai ya sha kayan maye su ne ya barci damuwa ta dame sai ya sha giya in zai yaki sai ya sha giya yayi barci sai ya sha giya dai in zai yaki babu wani abu da yake hangowa ne in yayi hasarar ransa wancan abin ya min rai su ɗari misali shi ne aljanna ba da wannan madubin da haka ran nan guda ɗaya ce idan yi hasarar ta ɗaya ga ta tafi da haka suka sa a duk inda ofisoshin sojoji suke ko inda barikin sojoji ke sai an yi mashaya saboda in za a tafi ba jihadi ba ne mummuni da zai kalimatul lahi hiya al-ulya infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wani sahabi ya rike dabino guda biyu zai ci annabi cewa ina jin aljanna kusa da dutsen kafin a sai yanzu kafin ya cinye ai lokaci ne mai tsawo ya watsar sai jihadi har ya mutu kaga wannan ba abin da zai tura ka to su ba wannan dole sai an yi mini market sai an yi mami ma ke take kaza mami ma ke take kaza inda za a tajiya a gugo a shaka amuru sana da ki daga a ciki in ba haka ba za a iya <laughs> babu wani gafe babu wani muharrik injin da ke injina su ga babu da haka sai an fitar da su jiya sai an sha kwanciyar sai an yi menene babu ikhlasi to shine mai iji kan kanka wa na ashiruhu yawmal qiyamati ama sai ko mu kace su gobe kiyama suna mutum na makaho kala sai ce rabbi lima haifar ni ni'ama. rabbi ana kaddara ya bunni da'i ya rabbi ya ubangiji lima hashartani a'ma menene yasa ka take ni makahu wa kad kuntu basira alhali na kasance ina gani a gidan duniya qala sai Allah ce kazalika atatka ayatu kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka kaga anan gurin ayan nan fassaran cewa wa man arda an zikiri muka ce zikiri shine qur'ani fassaran ta zo anan dan yace kazalika atadka ayatna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka kaga kan fa yace aru da azzikri ayat sune azzikru zikr kuma sune ne ayat kazalika atadka ayatuna kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sitaha sai ka kyale su baka yi aiki da su ba ba za ka ce ba sai ka manta da su domin annisiyanu na daukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine mantuwa sannan annisiyanu yana daukan ma'ana ta attarku bari abu da gangan domin inda a ce ka kyale wata aya ba ka aiki da ita ba bisa ga mantuwa za a maka kowa kai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana in mantuwa ce babu amma an nisyanu anan bi ma'ana tark tarku shay'i amdan ka ba abu da ganganci shine nisyan din kazalika atatka ayatuna fanasitaha haka ayoyin mu suka zo maka fanasitaha ai fatarakta kai kyale su baka yi imani da su ko aikin su ba wa kazalika al-yawma tunsa kama haka yau za a yi maka ne za ka ci za a manta da kai a'a ai ba na Allah na mantuwa ne qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yazudu rabbi kadhalika al-yawma tunsa haka kamar yau za a kyale ka an gane ku da haka kaga annabi kiyama nan ma'anar ka ne da haka Allah ce wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كيف معنى معنى ايه؟ وقيل اليوم ننساكم أي نترككم في العذاب كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي كما تركتم الإيمان بهذا اليوم وهو يوم القيامة وكذلك اليوم تنسى هذا كما يزعج عليك آية تبي كتير فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله أما يشركون الله أنا مغنى أهالي كان أدم فلما آتاهما صالحا يا عند الله يباشر صالحي سو بيو وتومتنا مجن جعل له شركاء sai suka sanya ma Allah kishiya fi ma atahuma cikin abin da Allah ya ba su na da fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya girmama gabarin abin da suke masa shirka wannan mun sha fassara wannan aya sakamakon tambayoyi da kuka shayi wato saboda a karkashin ayar ana kawo wani hadisi wanda yake bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waɗansu kissoci wadanda suka bai bai dan saboda farkon ayar yana magana ne akan annabi nuhu akan annabi adam Allah ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ubangiji ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida shi Allah ya halitta ku daga rai daya kenan annabi adam wa ja'ala minha zawjaha karkashin wannan rai guda ɗaya aka halitti matarsa ita ce hawa liyaskuna ilaiha dan yi samu natsuwa tare da ita dan yi samu zama tare da ita falamma tagashaha yayin da ya kusance ta wato shi annabi adam ne kusanta hawa haka suka faɗa a cikin kissa hamalat hamlan khafifan sai ta yi ciki wanda yake ciki mara nauyi dan zango na farko na ciki yana dugon mani kaga ba nauyi yana gudan jini ba nauyi famar da tsidi dan haka sai ta zance da shi a haka falamma asqalat yayin da ta nauya ciki ya kai lokacin haihuwa kenan da'awa wallahi rabbuhuma da'awa kisa matar da mijin sai suka roki Allah rabbuhuma ubangiji suka sai la in ataitana salihan matukar zaka ba mu da salihi da na kunan da mina sakinin za mu kasance cikin masu muka godiya in ka ba mu da nagari shikenan aka suka yi addu'a falamma atahu ma salihan yayin da suka haihu Allah ya ba su ɗa na gari da alalahu suraka sai suka sanya ma Allah kishiyoyi a wani a wata qira'an da alalahu shirkan fi ma atahu suka sanya ma Allah abokin tarayya cikin abin da ya ba su to shine suka ce wato da ta haihuwar farko sai dan ya mutu ta sake inda bi sai dan ya mutu na uku ta dauki ciki sai sai dan ya ce a abin da yake faruwa shine da yadda zaka ka sa masa in ka sa masa Abdul Hadi ko Abdul Harith Abdul Haris ba zai kara mutuwa kana ta sa Abdullahi ya sa yake mutuwa amma yanzu ka sa Abdul Haris da ne dan zai rayu shine sai ne sai ya sa suna Abdul Haris wanda Al Haris din suna daga cikin sunan yake da yadda wucin kista take fa kenan kar ku ga mutum mai sunan Haris ku ce mun ce masa shedan wata kista dai haka take shi kenan da suka samu dashi suka sa masa Haris shine sai Allah ya ce ta Allah ya ba su ta su kuma sun sa masa shirka tunda sun almagon sai abdullahi ko abdurrahman sun ce me abdul haris wal haris ce shayfa da alala hu shirkan ma ta sun yi tarayya da Allah cikin Allah ya ba su fa ta'ala lahu ma Allah ya ji gaba da abinda suke suka tashi da to kisar haka suka ce cewa annabi adam ne dan sai yake yawan mutuwa daga baya sai ke dan yazo ce in ka sa abdul haris zai mutu to shi ne Allah ke zargin sa kan wannan abu to wannan kisa dai bata tabbata ba domin kaga annabi akwai zargi da annabi cewa ya ko da magarin mutum aka ce ya sawa dan suna abdul haris ai ya zama aibi ga madarin mutum kawai ba wai annabi ba ballan sana abin gina annabi to da haka menene hakikanin kissa ko menene hakikanin tafsirin aya Shi ne malaman tafsiri kwararrun su suka ce abinda aya take nufi huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha anan gudan aka kare kissar annabi Adam farkon abinda Allah ya halitta ku ɗan adam farkon halittar ku fa an halicci kakanku ne annabi adam kuma aka halicci masu tare da shi don ya tare da ita don ya samu nutsuwa da ana kana bil adam wannan ke to tun daga nan gurin kuma ƴaƴanka da suka zo baya ba ta aka samu ne auratayya namiji da mace namiji da mace aka samu auratayya aka samu a har zuwa yau gane ku falamma ta gaskiya hamal hamlin kafifan yanzu an daina magana akan wa annaba adam da matarsa hawa yanzu ana magana akan wani aure daga cikin ƴaƴan annaba adam daga cikin zurriyar annaba adam wani an samu wani tsakaninsa da matarsa lamma ta gaccaha yayin da ya kusance ta hamalat hamalan kafifan ta samu juna biyu famar bihi falamma askalat da wallahi rabba su biyun nan an samu daga cikin bil adama waɗanda lokacin da suka samu matar su samu juna biyu shi da mata sun yi addu'a sun sa wani sun yi Allah ba su ɗana gari za su yi masa mai za su yi masa godiya amma da ya ba su ɗakuna kuma sai suka yi sai suka yi shirka wannan cewa sun aikata shirka baya koma zuwa ga annabi adam yana koma zuwa ga waɗansu daga cikin yan adam shi suka ce abin da ya sa muka fassara ayar a haka farko dai annabawa masu ne ba inda za a yi shirka na biyu kuma hadisin da aka dogara da shi ba ne bai tabbata ba na uku kuma ayar da kanta tace fa ta'ala Allahu amma yushrikuna wanda tana magana jama'a masu yawa ne suke da wannan tabi'a. ba annaba aran da matarsa ba da su ji ne sai ce fa ta'ala Allahu amma yushrikani amma dan da aka sai amma yushriku an shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum wa tibalahuma nasaran wala anfusahum ba ce ba wala anfusahum ba kaga duk ana magana akan ne mutane masu yawa saboda haka wannan shine tafsirin ayar wanda ba zai ci karo da ba kuma wanda yake wato abin da dan muhakkikun cikin masu tafsiri akan su wannan shi ne ne ma'anar fa'ana ma annahu la ilaha illallah wa astaghfiru li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat ubangiji ce ka sani cewa lalle ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah ka nema kanka gafaran zunubin ka wal mu'minin ka yawa mamane kuma da mamane mata da mamane maza ka roka musu gafara wallahu ya lamu mutakallabakum ubangiji shi ya san majuyarku wa maswakum kuma shi ya san makomarku ma'ana wannan aya tana magana bisa da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istighfari ga karan kansa kuma yayi istighfari ga mamane, to shin wannan ne nuna kenan annabi da zunubi shine suka ce azzambu a nan gurin ba wai zambi irin wanda mu bil adama sauran ga magarin mutane muke yi na alfasha da kaba'ir ba so ake nufi ba akwai abin da yake tarkul aula idan annabi yake laifi ne in wani ga magarin mutum yi ba laifi bane ba ko bai da ko in wani mutum wanda ba annabi bai wannan ba komai bane ba amma shi annabi idan yi laifi ne a wajen sa yanzu ka ga kiyamul lail mu ba wajibi bane akan amma shi annabi wajibi ne akan sa dan mutum yayi kin kiyamul lail yanzu ba zai zama abin zargi ba shari'a ce shari'a na zargin sa amma annabi zai dinga yi ba sai zama abin zai to shine suka ce azambu anan shine sarful aula waɗansu ababai wanda da annabi zai kaza shi yafi dacewa amma sai bai ba to wannan sai zargi ya fita ko bukatun ya isi gifari saboda babban sa a wajen Allah ba wajen saboda yana da kaba'ira ko yana da fahisha ko yana da sauran abubuwa da mulki wani mu'minin da mu'minat amma sauran mu'minin kuma da mata to wannan suna da sannan kuma kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba wani lokaci yakan zargi mutum akan wani abu sai mutum yayi bayani sannan sai annabi ya gane a sai bai zama abin zargi ba an fahimta ko har akwai wani hadisi da ke a cikin farin ciki annabi ya faɗi bakar magana ga Abu Sufyan a ga su abin nan Muawiya ibn Abi Sufyan daga bai daga kace ya bayyana cewa ba laifin sa bane ba sai annabi ke cewa duk mummunin da na zage shi ko na zarge shi bisa da kuskure na alhalin baya da laifi to Allah zai juya wannan zargin ya zanto lada za a bashi a kai shine ahlus sunna suke cewa hadisin da annabi ya bakar magana ga muawiya din nan falala ke nuna wa na muawiya ba wani da nuna ba saboda annabi ya ce duk wanda na zaga ko na la'anta ko na faɗi bakar magana alhali ba da haƙƙin ya Allah ka ji abin ya ne wani mu'minin na mu'minat kuma da wannan ayar ake gaba da kanta yana da cikin shartan la ilaha illallah ilimi dama tana da sharta guda nawa farko ilimi فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر الذنب من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه الا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق لا اله الا الله وهم يعلمون معنى حق دي سنه يكيني سنه الصدق سنه الاخلاص سنه القبول سنه الانقياد سنه المحبه شرطه غدا وفي وبشر سبعه قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت العلم واليقين أرجو وقرتي wato sharuɗa guda bakwai na la ilaha illallah to wannan su ne wannan kuma tambayar ta shafe ne kadai yake ta wai da gaske ne <coughs> wani mazaunin Maiduguri ya zo ya ce masa a mai duguri ana yawo da hotuna na ana sayarwa kamar yadda ake sayar da fastoci na wani ɗari kawai gaskiya ne gaskiyar al'amari akwai wajen sayan daukan hoto ina jin a bara ne ko a bana na manta da ma su ina nan da ya tabbatar mana wanda suka dinga daukan hoto na suna sayarwa a cikin tafsiri kuma na fito na nuna inkarin hakan kuma na faɗi haramcin hakan a cikin addinin musulunci yake kuma duk wanda ya sarka hoto na Allah ya isa a cikin tafsiri aka faɗa rediyo da talabijin kowa ji su ma daga nan ba su ƙara kawo su masallaci ba kuwa wannan idan mutane sun je sun yaƙo kuma kaga wani abu ne na su dama abin da ake so kai ka fito ka nuna bara an ga abin da kaga an yi wanda ya saba mai shari'a ko kai aka wa abu ya saba mai shari'a ya zama wajibi ka zaburar da mutane cewa ba haka bane amma cewa an yi shi da sunan fasta to wannan ban taba ji ba ina kyautar san wannan kariya ce a wallahi ban yadda ba ba da izini na ba in kai ka saba wa Allah karka dauke zo na ka sa a jikin kasar wai dan zaka sai da kasar din tafsiri ko ni kitabun tafsiri duk wanda ya ban ce ba abu na karshe wannan yake cewa ita tauraron nan da muke gani tana gudu a sama idan mutum ya ganta wace irin addu'a zai yi Allahu a'lam wallahi ban san cewa akwai wata addu'a da ake yi ba wanda ya sani kuma sai kawo mana amma ni a cikin sani na ban sani ba kasance abu na karshe kuma ya amma duk mutane sun cikin ana son a yi ta to shi ta mutum ya ɗauki nauyi na ya na idan ana so a wani shi ne shi to yanzu bayan tsari da aka biya a kai kashin tsari na kokar yanzu da kamar su da kashin aiki su ɗauka su don da wannan shi amma na tabbatar da shi hidimar ba shi ne bayan samun da aka

na sun ci cikin da suka da kan an yi da ko da wani ƙarar shi da ya aka ci da wani ya da cikin wani kullum ya ci wani da ke ko ya ga cikin gidan ne ko mun ga cikin gidan da ko mun ga da kuma ubangiji da Allah ne kawai ya san mutum ne ba a da amfana an fi kusa ba da ganin mutum yanzu ba ya kai wata samu kuɗi su ɗan mai su ɗan mai ya da ba wannan kan wato da misali ko kan suka ɗan mai ana fata abin da ana zama da kai ne kuma ana da shi ne da shi ne sau da dai wannan shi ne da yake fata da shi da yake da kawo da yana da shi قالوا سيسكي لم نكن من المسلمين abin da yake masa barazana yake za kishe kishiyarsa ta farko shine shirka abu na biyu bid'a abu na uku al waɗannan su suke yin taron dangi su mulkushe tauhidi ko su dakushe masa kai shirka mulkushe tauhidi take da lalata bid'a ita kuma tana bi ma shirka wajen kawo wa tauhidi cikas sannan dangin ayyukan safo zina da tata da can giya laifin su bai kai na mutum yayi bid'a so ɗaya ba a rayuwarsa bid'a ta fi hadari sama da zina sama da caca sama da shan giya dalili duk mai zina ya san laifi yake da haka baya so a gane shi sai ya boye wani sai ya bar gari wani ma sai ya bar kasar baya san a gane shi amma mai bid'a a cikin masallaci zai zo ya ta saboda yana ganin cewa me yake daidai to shine hadarin bid'a ka iya samun mai zina mai tafi mai tangiya ya tuba amma dan bid'a ya ki tuba saboda shi gani yake daidai yake wancan ko ya sallace yake to dan haka shirka da bid'a din nan suke zamantawa ababe masu barazanar gaske ga ginshikin tauhidi dan haka ashe duk abin da yake zai iya zama barazana ga tauhidi ya zama wajibi a fadakar da al'umma game da wannan al'amari kuma kamar yadda na faɗa mayar da martani ga wanda ya kauce ta farkin gaskiya wannan ayoyin alkur'ani da dama sun nuna hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da dama sun nuna haka sai dai ba na son in yi doguwar makaddimar da zaka sa har mu manta da abin da muka taru domin na tattare mas'ala ta zanto mas'ala guda biyu mas'alan farko wato ainihin abin da ya shafi kiɗa da kuma waka a haɗe menene hukuncinsa a cikin musulunci ya halatta ko bai halatta ba idan ya halatta kofar ta abu take gaba daya ko kuma an dan takaice ta ga wani nau'i na mutane wanda su kadai aka yi wa izini sa iya yin kida da waka babu laifi kuma a wani lokaci galibi abin da muka fahimta a cikin waccan fatawa kida da waka ya halatta ba wai ga mata kadai ba har ga maza ba kuma wai a gidan biki kadai ba har a masallaci duk ya halatta a haɗu a yi menene hujjar ka yace saboda sahabbai sun tare annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai hijira daga Makka zuwa Madina sun tare shi a Madina tare da bandirin su suna kiɗa suna waka suna cewa sala badru alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da alillahi da'i أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائما to wannan riwaya ce kowace riwaya a ka'ida sai an bi salsalar da aga ta tabbata ko bata tabbata ba wayar waito wannan ba dai bukari bane ba kuma imamu muslim bane ba ba abu dawud bane ba tirmidhi bane ba imamu malik ne a cikin mawtadin sa ba to wai ya wannan magana ko me ya matsayin ta wannan riwaya ta tala al-badru alaina wanda ake ce mata da yara sun haɗu suna yi suna rerawa wanda ya ruwaito ta ne abul hasan al-khulai ko al a cikin littafin sa haka kuma imam al-baihaqi ya ruwaito wannan a cikin littafin sa dalailun nubuwa dukkanin sun sun ruwaito riwaya daga al-fadl ibn al-hubar yake cewa sami'tu Abdullahi bin muhammad ibn aisha yaqulu sai ya ambaci wannan riwaya nan ma kadima almadinata ja'ala an-nisa'u was-sibyan wal-wala'idu yaqulna qala al-badru alaina min saliyat al-wada'i wannan riwaya waɗannan malamai suka rubuto ta to amma sai dai kuma sanadin hadisin da'ifi ne akwai illoli a cikin sa masu tarin yawa farko dai hadisin mawdal ne wal mawdal saqit minhu اثنان wa ma ata mudallasan nau'ani Ida ka ce hadisi mudal shine a cikin sa a samu rawi guda biyu babu su sun zuwa abin da yafi biyu to wannan ba rawi guda biyu ba masu ruwaya masu ruwaya mutane uku sun tsaraye daga cikin hadisin ba a san ko suwaye ba don haka ne imam al-hafiz zainuddin al-iraqi malamin ibn hajar al-asqalani ya za'ifantar da hadisin a takharijin da yawa littafin ihya ulumuddin na imam al-ghazali imam al-ghazali ya kawo kisar ya tabbatar da ita zainuddin al-iraqi yace a a wannan riwaya ce da'ifiya an gane ku sannan imam al-baihaqi yace wa hadha يذكره علماؤنا عند مقدمه المدينة من مكة لا أنه لما قدم المدينة من سنيات الوداع عند مقدمه من تبوك wato imam al-bayhaqi yana so ya kara tabbatar da cewa wannan waka fa an yi ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo makka wato ya taho daga makka zuwa madina an gane ko to da a takeice wannan riwaya ce da'ifiya wannan riwayan za'ifiyan duk da za'ifancin ta kamar yadda bai haƙi haƙiƙin ya ruwaito ta cikin dalailin nubuwa kamar yadda abul hasan ya ruwaito a cikin littafin alfawaid duk da haka babu kiɗa a cikin ta abinda kawai aka ce ja'ala nisa'u wasbiyan wal wala'idu yaqulna sala al badru alaina min saniyat al wada'i babu magana kiɗa a ciki wanda shi kai kake so ka tabbatar riwayan za'ifiya ko babu kiɗa a ciki wane ne wanda ya kara maganar kiɗa cewa har sintar annabi da kiɗa shine abu hamid da ghazali cikin littafin sa ihya ulumuddin amma zainuddin al-iraqi yace duk da ruwayan da ce amma karin wannan naka ne laysa fihi dhikrun lid wal alhana babu wani karin cewa akwai ganga a ciki ko akwai rera wata murya da ke kunshe da waka a cikin lokacin da suka tare annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga idan mutum ya kawo wannan riwaya a matsayin hujja da zai kafa hujja da ta addini ya kamata kafin yayi istinbati ya tabbatar da abin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko daga sahabbansa saboda rashin ingancin wannan shi yasa ibnu hisham a cikin asiratul nabawiyya da ya kawo wurin da ake magana hijiran annabi zuwa madina bai ambaci wannan kisar ba imam al-bukhari a cikin littafin sa a inda yake bayanin hijiran annabi bai ambaci wannan kisar ba duk dai shahararrun malaman da aka sani ta fuskar wayan hadisi babu daya daga cikin su da rawaito ta in banda waɗannan da muka ambata amma shi ibn al-qayyim al-jawzi a cikin littafin sa zadul ma'ad fi hadi al ibad abin da yake ita wannan waka ta tsala al badr alaina min al wada'i ba mutanen madina suka tare annabi da ita ba lokacin da ya zo daga makka a'a mutanen madina sun tara annabi da wannan waka ne lokacin da ya dawo daga yakin tabuka falamma dana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam almadinata min tabuk kharaja an-nasu litalqihi wa kharaja an-nisa'u was-sibyanu wal-wala'idu yaqulna طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بعد آل الله داعي ابن القيم وبعض الرواة يهم في هذا ويقول إنما كان ذلك عند مقدمه ilal al-madinati waɗansu na marwaitan sukan yi kuskure su ce an tar wannan ne lokacin da annabi ya zo daga makka yayin hijira yace wa huwa wahmun zahirun wannan ko mummunan fahimta ce wanda take zahiri ba ta bukatan ba wani dogon bayani li'anna saniyatil wada domin wurin da ake kira saniyatil wada inna ma hiya min nahiyati sham wuri ne da yake arewacin makka kan hanyar sham saboda haka ba a kuɗa arewacin madina kan hanyar sham wanda kuwa idan kana madina mutum ya zo daga makka ka tare shi ta wata kofa daga kofofin madina ya kamata ka fita ta kofar kudu to ita ko saniyatul wada'i tana kofar arewa misali a mazaunin kana mutumin Kano sai mutum zai zo maka daga Sokoto ya biyo ta kuntuwa ya biyo ta dai ya biyo ta gwarzo kai na ka tare shi sai ka tare shi kofar kabuga to wai kawai aka ce wai sai ka tare shi can yan kaba kasuwar yan kaba to kamar haka ne fa wannan idan ka ce an tura annabi da wannan waƙar domin sani ya wada a arewacin madina kan hanyar sham inda nan ne hanyar tabuka take yace saniyatul yi tana kan hanyar sham la yara al qadimu min makkah ila madina mutumin da ya taso daga makka zuwa madina ba zai gaba saniyatul yi ba wala yamurru biha illa idza tawajjaha ila sham mutum ba zai ganta ba sai in ya kama titin zuwa sham falamma ashrafa ala al madina yayin da annabi ya zo dab zai shiga madina ya dawo daga tabuka din nan qala sabatu wa hadha uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan taba kenan taba suna ne daga cikin sunayen madina ko kace mata taba ko kace mata taiba ko kace ce mata almadina duk sunaye ne daga cikin sunayen ta. yasrib suna ne na jahiliya ba haka musulunci ya canza shi da aka kawo shi cikin surtul azab an kawo shi ne akan harshen munafikai su ne suke cewa yan uwansu ya ahala yasriba la maqama lakum farjib izgili ma take wasu habai ya ko yan kauyen nan na tari ba ku ko ba ba ku ba haɗuwa da kafirai yau sun fi karfin ku saboda haka an kawo ne akan harshen munafukai ba wai dan yabo ba amma saba ko taiba ko almadinata ko almadinatu ko at duk duk sunayenta ne wannan ina fata an fahimta saboda haka yanzu dai babu hujja cikin wannan a ina ne aka halatta mutum ya kiɗa da kuma wannan waka din a wurare guda biyu ne kawai wuri na farko a idi wuri na biyu a lokacin yin aure me ke nuna haka sai mu leka cikin sahih bukhari don mu ga hadisin da ke tabbatar da wannan matsala dangane da maganar idi imam al-bukhari yake babul irabi wad darak yawm al eid Thumma qala حدثنا Ahmad. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان Aisha ta ce annabi ya shigo wurina ga 'yan mata guda biyu tare da ni a lokacin. To ganni ya ne bi zina ibu'at. Suna rera waka irin wakar da aka yi a ranar yakin bu'ad ranar yakin bu'ad wani yaki ne da ya faru a lokacin jahiliya tsakanin kabilar aus da khazraj a wani wuri da ake kira bu'ad to sun yi waƙoƙi na alfahari wannan kabila ta yi wa 'yan kabilar ta alfahari da waƙoƙi na baitoci wannan ma haka wannan duk lokacin jahiliya kafin musulunci ya zo amma da musulunci ya zo sun danke sun zama daya to amma irin wannan waƙoƙin har yanzu waɗansu sun riga sun haddace su basu rabu da su ba to sai annabi ya shigo ɗakin Aisha ya samu ƴan mata guda biyu suna rera wannan waka irin wanda aka yi a yakin Bu'as fasaja alal firashi sai annabi ya zauna ya jingida kan fada wa hawwala wajahu ya juyar da fuskar sa daga inda suke ya juya musu baya kenan sallallahu alaihi wasallam an gane ko Aisha tace wa dakala Abu Bakar sai Abu Bakar ya shigo fanta harani yana zargina wa kale